Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fada wa manyan hafsoshin sojin ƙasar cewa 'yan makonni ya rage musu domin maido da cikakken tsaro a ƙasar. Buhari ya kalubalanci manyan sojojin ne yayin wani biki da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar inda aka musu ado da aninai daban-daban a ranar Juma'a. shugaban ya kara da cewa yana fatan za su cimma wannan buri na tabbatar da tsaro nan da zuwa faduwar damuna domin manoma su koma gonakinsu a sassan kasar ya kuma tunashe su da su kalli wannan nadi da aka musu a matsayin alama da ke nuna ana da kwarin gwiwa a kansu a ƙarshen watan janairu ne tsoffin manyan hafsoshin sojin ƙasar suka yi murabus aka kuma nada waɗannan sabbin fadar white house ta ce dukkan allurar rigakafin da ake amfani da su a ƙasar nan suna da inganci tana mai kira ga amurka da su amince a yi musu kowace daga cikinsu da suka samu kalaman fadan na zuwa ne bayan da rautanni suka nuna magajin garin detroit yana kin amincewa a tura ma yankinsa allurar johnson and johnson wacce aka sahale a yi amfani da ita a baya-bayan nan yayin wani taron manema labarai a ranar alhamis magajin garin na detroit macdogon ya ce duk da cewa allurar ta johnson and johnson na da kyau yana ganin ta pfizer biontech da ta modana sun fi kyau inda ya kara da cewa so yake samar wa al'ummarsa ta detroit abu mafi inganci sai dai yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a mai ba da shawara ta musamman kan coronavirus a fada ta white house andy slavitt ya ce sun yi magana da magajin garin wanda ya ce an samu rashin fahimtar juna ne amma ba da gangan yake amincewa da allurar ta johnson and johnson ba inda ya kara da cewa magajin garin ya zaku ya samu wannan allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan rikicin miyamma ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhu na majalisar a ranar juma'a da su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen nuna adawa da irin yadda sojojin ƙasar suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zanga waɗanda suke ci gaba da nuna su kan juyin mulkin da dakarun ƙasar ta miyamma suka yi a ranar ɗaya ga watan fabrairu shirena bogna ta yi gargaɗin cewa irin kwarin gwiwar da al'ummar ƙasar take da shi akan majalisar ta ɗinkin duniya ya fara gushewa kasar ta miyamma wacce har ila yau ake kira bama ta kwashe sama da wata guda tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da sojin kasar suka kefar da gwamnatin farar hula suka kuma tsare shugaba an san suci da wasu manyan shugabannin jam'iyya mai mulki ta nld su dai sojojin suna ikirarin cewa an tafka magudi ne a zaben shugaban kasar da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyyar ta nld ta lashe wani dan kunan bakin wake ya kashe akalla mutum ashirin sannan ya jikata wasu talatin a magadishu babban birnin kasar somaliya fashewar ta auku ne a wani gidan abinci da ke yankin da tashar jiragen ruwan birnin take lamarin da ya turnike sararin samaniya da hayaki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters roito kafa yada labaran kasar tana faɗa tuni dai har kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin wannan hari wacce aka sani da kai ire-iren waɗannan hare-hare a birnin na magadishu da sauran sassan ƙasar. manufar kungiyar ta al da shi ne ta haɓar da gwamnatin kasar ta kafa dole musulunci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu ci gaba da hirar da muke yi da mai martaba sarkin zuru Major General Muhammadu Sani Sami. Toma Dalla. A shirin da ya gabata, mai martaba na mana bayani ne dangane da sha'anin tsaro a masarautarsa. A yau mai martaba zai ci gaba da bamu amsa ne dangane da tambayar da muka mar cewar wasu na ganin masarautar zuru na ɗore ma 'yan sa kai gindi a wuce gona da suke yi da iri a wasu lokuta ga amsar da mai martaba ya bamu. Wannan ba gaskiya ba ne, in ba don na ta tsaye ba wallahi tallahi ai da wannan wurin da bai zaunu ba kullum muna miti na gaggawa na tsaro saboda mu daddale wayannan su yan sa kai din kamar yadda na faɗa su ne wayan da aka koro daga zamfara din su ne suka haɗa kansu suna ta wayannan suna ganin kila ba musu adalci ba da sauransu a so su yi ramuwar bayyana. mun ta zauna ba da jami'ar tsaro kowane sati sai mun zauna mun tattauna nan. mun kira yan sa kai din shugabanni din data da wa'in mu ba su hakuri a ƙarshen ta abin da ya kawo sauƙi ma abin muka ce to yan sa kai din tunda an ce a basu kada kore su ya ja wani bala'i kuma muka ce dole a samu za su yi musu jagora a ƙarƙashin masarauta an samu wannan biyan bukata ne mun samu babban shugabansu da kuma rassuna a cikin ƙasa duka kowane abin nan district kana da leader nata na village health ah, yana da leader na shi da sauransu da so yanzu in wani abu ya faru mun san wanda za mu rike mm, akwai wani bukata daga wani wuri sai su kawo muna gashi gashi gashi mun daddala wa'annan duka an samu sauke so wannan surutun mutane ne dai kawai muna na muna aiki tsakani da allah muna ta gyare-gyare Ah, kuma muna ta kare abu irin mummuna aiki jiran faruwa a ƙasarmu. Waɗannan 'yan sa kai da ke ƙasar Zuru a tunaninka menene abin da ya kamata gwamnati ta yi musu don kwantar musu da hankali? To, shawararin da muka ba gwamnati ah, wasu daga cikinsu shine waɗannan mu ɗauke su kamar 'yan gudun hijira ne. Ba su da komi sun da ba su da komi. ba su da wani sana'a ba su da wannan a yi maza maza gadon daji dina a yanka musu wurin noma kowa ya je samu inda zai noma kuma a dan tallafa musu a ba su wani dan kudi da za a ta an yi wannan muna ganin kila zai hana wannan irin ta da zaune da suke ta yi zirman duka abina abina ana neman kudi. Duba da yadda 'yan ta'addan zamfara suka yi fice wurin tafka aika-aika. Misali, 'yan sa kai na yankinka da yake ana zargin suna ɗan wuce gona da iri wani lokacin, ya za ka kwatanta irin ɗabi'arsu? To, wannan namu daban ne. Wancan wanda suke sata mutanen gehen can ne, yawancin Fulani ne. mu ba su sa irin wa'annan tabi'a ba su sata ba su fashi yan sa kai ba su sata kowa ba su ɗauka kowa sun zo sun dage ne a boda in miyagun mutane sun duyun kuro za su shigo kasanmu su bi su a yi ta jina jina da su. to yanzu ranka dai kamar su aikin da yan sa kai suke a masarautar ka, kuna ganin kamar kwalliya na biyan kuɗin sabulu. a yanzu yes suna dan kokari suna ta kakkare abubuwa faruwa a ƙasar mu don har yanzu bi da bi muka samu mutane na kwararowa daga zamfara su zo su dauki mutane ko su zo kashe mutane ko su zo su sace bisashe ko su zo su shiga gidajen mutane su kwashe hatsi da sauransu din nan duka to wannan duka suna dan karewa abun da ba mu ji daɗi ba dai daga baya da suka zo suka fara tsoma bakinsu cikin wasu abubuwa wanda ba su shahe su ba alal misali ana gari a kotu ko ya shahi wani dan uwansu sai su ce ba su yadda ba su je kotu su yi tsaye su ce su ba haka za a yi ba to wannan ba aikin su ba ne yan kasa kai su yi aiki da yan sanda su yi aiki da yan bangan su kare mutuncin kasar mu that's all abin da muke yi yanzu to amma ranka kare yanzu idan muka duba girman matsalan tsaro a kasan zuru misali ya girman matsalan yake ne yanzu an samu sauki kwarai yadda na faɗa saboda muna zaunawa da su bi saboda kuma suna da shugabanni yanzu suna bin umarninmu abubuwa yi sauki mukan zauna da su bi da bi mu ce musu gashi an mun ji an yi wani dan abu haka ba ka hanya ba mukan kira su mu ce kai wannan ba daidai ba dai ya kamata su bar wannan to duk ana yin wayannan abubuwan sai sauke misali muka duba kuma sauran matsalolin tsaro da arewacin najeriya yake fama da shi ranka dai, a ka na masanin tsaro wanda ka kai general a rundunar sojan najeriya menene abin da ya kamata a ce an yi domin a shawo kan wannan matsalar na sace-sacen mutane da kuma aika aika irin yan bindiga daɗi a arewacin najeriya na daya babba abin da ya kamata a yi duka gwanoni a zauna a haɗa kai a yi abu daya ba wannan jiha jiha tana nata ba wancan na jiha na nata a tsaya a bi gaskiya a kamanta gaskiya kaduna ai suna yin abubuwa din da yadda ya kamata duka da sauransu suna bin abubuwa din da ke da ke to a wasu jihohi kuma sai su ce sam a biya fulani wanda suke sata da sauransu din na a ba su kuɗi duka wannan bai kamata ba mutum ya hito yana ta kashe mutane sannan ka zo ka ce a biya shi compensation sannan ya kenan fulani kuma a yi musu adalci gwamnati ta faɗi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Sanin ka ne cewa muna da hulani kashe biyu. Muna da hulanin daji muna da fulanin gari. Fulanin gari suna nan suna jin daɗinsu. Yawancinsu sun yi makaranta iyansu sai makaranta a mana cikin daji suna nan ba abin da suka iya sai dan kewa din nan halayensu kamar dabbobi ba abin da ake musu ba su zuwa makaranta ba su da ilimi na boko balle na muhammadiyya ma ba abin da suka iya sai dai su kashe mutum ma ba ruwansu to sun shiga mawuyacin hali yanzu dole ne sai an tsaya an taimaka fa ne ina ganin wayannan dole ne sai an tsaya bakin mu zama da a arewa a taimaka ma fulani din nan na daji gyara halayensu a gyara yadda ake kiwo na zamani a kokoya musu yaran su su je makaranta in akwai tallafi da ake ba kowa na gari a je a yi musu su batun ruga din na fulani din ya kamata a dawo da su musamman a arewa kada mu je muna tokanan wada can kasashen kudu su ba su da hilaye da za su iya yin irin waannan da sauransu din nan duka na ba da shawara na ce to me yasa ba za a yi kasuwan sai da shanu ba tsakanin mu yankin mu na arewa da kasashen ibo mu yi katon kasuwa a boda din nan nan za a rika sayan shanu in ibo suna so su sai shanu su zo wurin su zo su sai shanu kaje can kuma gefe daya duka gefen yarbawa din nan a boda a yi wani katon kasuwa inda ake sai da shanu kowane bayar bai ke so daga lagos ko daga ina ne yana so ya sai shanu ya san inda zai je ya sai shanu da sauransu shiga kasashen da ba na kaɗin ba ka je ka jawo fada shi ke kawo hitina din na lokaci mai martaba wasu daga cikin gwamnatocin jihohin arewa maso yamma sun shiga yin sasanci ko kuma tattaunawa da yan bindiga daɗi a tunaninka kana ganin tattaunawa da yan bindiga nan abu ne wanda zai samar da zaman lafiya na ko zai kawo zaman lafiya don su wayannan mutane kamar da kafa da ne da wasu saba da da kudi so kudi suke nema wurin gwamnati wasu ma an zauna da su an sasanta yin abin nan kwana nawa suke yi kwana dan an kalila sun da sun koma ya gidan jiya da sauransu shi yasa na ce dole ko north west ne duka arewa ne mu zauna baki mu zama daya ah, matsala din kusan iri ɗaya ne duka arewa mu dauki mataki daya a yi abin nan duka kada wannan ce yana so ya faranta ma wayancan rai wayannan kuma ga su rai ba su yin abin da wayancan suka yi a samu bambance bambance din nan bayan tsabanin daidai ba ne a zo a ce an sulhu da mutane wanda ke kashe mutane bayan ka sulhu da su ka ba su kudi na banza kawai gobe kuma su dawo in dan kudi din ya kare su ba su yadda ba a sake wani sulhu kuma mai me kenan da sauransu din nan duka dole na zauna a dauki mataki wanda zai zan na dindindin da za a samu zaman lahiya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Inda muka yi makonni biyu muna kawo muku tattaunawa da muka yi da mai martaba sarkin zuru Major General Muhammadu Sani Sami. Yanzu kuwa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin muryar Amurka da tashan alfa radio mai suna da dangari sunana abdulmugis ed kotoko a cikin shirin mu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba ofailu dan usman jikan abdullahi na hudu mai martaba ofailu dan usman ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da masarautansa da kuma yadda aka kafa zangon garin atibobo to jama'a sauraro she ku biyo mu domin jin yadda mu da mai martaba Ufailu dan Usman Jikan Abdullahi ya kasance. Ni ne Ufailu dan Usman Jikan Abdullahi sarkin zangon Atibu na hudu. Mai martaba ka ce kai ne na hudu ko za ka iya ambatan mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau. Sarauta dai an fara shi da kakana ne. amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa da wannan an ka fara zama akwai mai unguwa ali mai gashin baki na farko mai unguwa barade uban haruna mai unguwa malam halidu ya kamata a samu sarki gaba daya to shine aka fara da kakana abdullahi dan azumi na kura gari to da shi ya zan babu shi ubana ya ɗauki karaga shine usman ɗan alkarya ɗan abdullahi ɗan azumi na kura gari bayan shi kuma yayana ya ɗauki karaga sunan shi ali ɗan usmanu jikan abdullahi ɗan azumi na kura cigari tukunan ni dufailu ɗan usmanu jikan abdullahi dan azumi na kura gari. na mai martaba ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon atibobo kafin 1887 duka suna nan cikin zangon atubo ubana don kanshi an haife shi cikin zangon atubo 1887 it means kafin 1887 duka suna nan wurin nan suna wurin nan kuma suna fataucinsu shi kakana ya zo da fataucin kante ne ya so ya sai kante ya koma da shi can kasan hausa ya sayar ya komo haka nan yake yi mu ubana kuma fataucin shanu ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi kumasi Na'am da suka fito kasan Hausa ne suka shigo a Tibabu koko a'a sun ya da zango wani gari tukunna suka shigo. Su nawa suka shigo a Tibabu kuma su waɗanda suka kafa zangon a Tibabu wani yare ne su. kagan shi bahaushe in ya riga ya bar kasan shi in ya zo wani bambanci sakkwatanci zamfaranci nufanci duka yana ajiye su gefe ni duka su hausawa ne haka suka ɗauki kansu to ban tsama sun fi kamar mutum ma goma sha biyu ba suka zo ba ruwansu da wai kai ba zamfare ni ko a sun ɗauke su hausawa ne suke sha'aninsu suna kominsu tare yanda abin yake kenan to da hausawan suka shigo garin atibubu suwa suka zo suka iske baya ga 'yan kasa sun iske wasu kabilunmu na zango hausawa dai ba su iske kowa ba ai shi sa har yanzu sarautan zango yake hannu hausawa ai kai da ka zo ka fara kai da kai ake yi to yanda abin yake kenan ba su iske kowa ba daga baya dai duk kabilu suka zo kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki mu duka ɗaya ne akwai duk kabilan da ka sani arewacin ghana to suna a tubu na kuma martaba ya iya don koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yadda aka yi aka ba su waje suka kafa zango. Ni batun kakana zan iya faɗi. Zuwan shi bai zauna a tubo ma. Ya wuce wani gari, mal goma in ka wuce a tubu zuwa kumasi ana ce mishi jato zongo. Asali sunan shi zangon jatau shi yau aka juya shi ana cewa jata zungu shi zangon jatau nan shi kakana farin mutum ne inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama jata zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka ɗauki cikin shi daga wannan ƙauyen jata zungun nan shi aka haife shi cikin atubu shi aka sa mishi usman dan alkariya to kaga yadda an kai kano fataucin kante da yake shi ya zo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in disi ce zo shi a iya organize a je a aza shi ai ta mun ba lore aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini ko mai martaba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon a ya shahara to zangon a dai ya shahara saboda ko me za ka yi cikin atubu wani kusur ruwa in dai ba da hausa ba <laughs> to abin bai yi da mu muke yara an ka ce da largest zongo in west africa sha a ce maka atubu ko ta wani hanya za ka bi she dai hausan nan tarihi yana nan ba abin ɓoye ba ne kaga masu ƙasan da aka iske bunun atubu in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su ɗauki bai kai kashi 25 masu garin ma da kansu yes duk faɗin garin zango ne Na'am. Shi ya fi yawa. To da me zangon a Tibobo ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewayen garin. Tsohon gari ne. Gari ne yake ya ci suna wai a tebubu yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau ba ne <laughs> ya daɗe tun fil azam to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon atibobo akwai shi wai atibobo garin jana kwaku inda mai unguwa ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga ɗan halantu bako ne ka yi batun wani kwaku shine ne nika son da amina wannan bayani kadan. Da Kakannin mu suka zo waɗanda muka iske suke masu ƙasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkinsu shi ne jan kwakun shi ya ba kakanni eh shi ya ba su ce to ku nan ga ku zauna in ya so mu duka mu ci amfanin juna na'am kalubale da kuke fuskanta in akwai shi ka bar mu sani kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda aka ce kai sarki ka da kanka cikin siyasa shi ana so ko menene a tura ka ciki na gaya maka ubana haife shi 1887 muna zaune tare da 'yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne mm-hmm. in suna son baki mun gwada musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki ba ne saboda haifan ku aka yi gurin iyayen mu ma haife su nan tukuna su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki ba ne ba mu taba zama baki shi sa wannan ne matsalan ku shi ne matsalan mu amma garin don kanshi matsala ɗaya ne in an kai aka magance muna shi to shi mu ce alhamdulillah shi ne na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu matsalar mu gwamnati ya ta waiwayo da mutane abin da ake gaya musu daga can birni accra ba shi ba ne su rinka da kafansu su zo har inda inda mutane suke su gani da idonsu wani hali mutane suka kasance suna ciki in ya so su gani da idonsu kamar batun ruwan gare nake faɗi yau muna cikin january watan farko hmm. to ni na gaya maka har zuwa february mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalar mu ɗaya da muke so in an ka magance muna wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ashi ne rayuwa eh, amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu bane sun sani in abin da mu za mu iya muyi da karfin mu da mun yi wani abin in ya fi ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa mun yi kuwa ba su ji. Ta zama masu sauraro duka-duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashan Alfa rediyo da ke garin Kumasi suna sunana Abdulmugis ed Kotoko nake cewa a huta lafiya. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniya gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.